wani alkalin kotun tarayya da ke nan lagos justice rulwan aikawa ya baiwa gwamnatin tarayyar najeriya ikon ci gaba da aje wasu kudade kusan naira miliyan 400 da hukumar efcc ta gano a wani shagon mai hada-hadan kudaden kasashen waje da ke tsibirin victoria a nan lagos har ila yau alkali aikawa ya baiwa hukumar efcc umarnin ta buga talla a wasu jaridun najeriya da zai yi kira ga duk wanda ya san kudaden da aka gano a wannan shago a tsibirin victoria makonni kusan uku da suka gabata da ya taho kotu ya gabatar da shaidu na mallakan wayannan makudan kudade alkalin da ya bada kwanaki goma sha hudu na cigiyan wayannan kudade in ko ba haka ba kotu za ta mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade har abada karar da hukumar efcc ta hannun ɗaya daga cikin jami'anta moses awolosi ya shigar a gaban kotun ya ce an samu wayannan kudaden ne a cikin wasu manyan jankuna da aka fi sani da gane masgo a wani shagon mai musayar kudaden kasashen waje shagon kuma da aka shafe kusan shekaru biyu ba amfani da shi ba yanzu dai hukumar ta efcc ta ce tana rike da wani mai suna muhammad tauhid wanda ya mallaki wannan shago wanda kuma ya ce wani babban jami'in yan gwamnati mai ci yanzu ne ya bashi wayannan kudade da nufin sauya mashi su zuwa kudaden kasashen waje alkalin kotun justice rulwan aikawa ya tsaida tara ga watan gobe a matsayin ranar da zai ci gaba da sauraron wannan ƙara, idan dai za a iya tunawa ko makonni biyu da suka gabata sai da wata babbar kotun tarayya da ke nan lagos ta ba da umarnin hukumar efcc za ta ci gaba da rike wasu makudan biliyoyin daloli da naira da aka samu a wani katafaren gida da ke nan lagos har sai wanda yake ganin kudadensa ne ya gurfana gaban kuliya domin ya karbe su tuni da hukumar NIA da ta ce nata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta dakatar da shugaban hukumar bisa zargin cewa wayannan kudade akwai ayar tambaya a kansu yanzu haka dai 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martani dangane da wayannan kudade da ake ganowa da kuma matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na dakatar da wasu jigajigan gwamnatin kasar a ci gaba da yaki da take yi da cin hanci da rashawa. Sana Musa ya wushishi. Alhamdulillah wallahi tallahi mun yi farin ciki talakawa suna farin ciki kwarai da wannan da wannan da wannan kuɗi da ake kamawa kuma Allah ya taimaki wannan tsohon ubangijin Allah shi ba shi lafiya saboda wannan kuɗi da kake da ake kamawa ba karamin tashi hankali bane ga barayin talakawa kuma suna jin daɗi saboda sun tabbatar da cewa wannan kuɗi da aka kama ba zai tafi aikin banza ba ba Buhari ko abin da zai musu da shi ya kuka ji game da wannan kuɗaɗe da aka kama hukumar EFCC ta kama eh gaskiya muna farin ciki da yanayin yadda EFCC ke gudanar da aikin ta kuma muna musu murna Allah ya ƙara buɗa musu akan aikinsu. A waje daidai hukumar ta EFCC yanzu haka ta gudanar da wani bincike na kwakwaf akan wasu gidaje inda aka ga wayancan makudan kuɗaɗe na biliyoyin dala ce kuwa har da gidan tsohon gwamnan jihar Bauchi Alhaji Adamu Ma'azu wanda ya taɓa zama tsohon shugaban jam'iyyar PDP da kuma gidan tsohon gwamnan jihar Anambra Mr. Peter Obi Babin Jibrin Amurka daga Legas.